mai tambaya ya tambaye ni kamun wuce in babu tambaya assalamu alaikum wa alaikum assalam mai auren mutu'a a angon kwafayen shi'a bayan shi angon ku to ba mu auren mutu'a auren mutu'a ba ma yin shahara mutu wanda duk ya gaya ma munafiki in ya ce maka ana yi ka ce ya baka uwar ka uwar gaskiya ne wannan ka ji magana yauwa amma Allah ya saka wannan shi ne ake cewa muna zagin sabai ba masu bakin jini sai yan shiya mu ne ga mu nan ko ka so mu ko ka ƙi mu aljanna ba ta hannun duniya ba alamura ba kana komai matsayaci da yi tambaya kawai in yana da tambaya don malam wani ya ce muna zagin sabai ka ce mai ƙarya yake aka ba ruwa rana ba ko mun girman rawanin shi ƙarya yake ba ma zagin sabai mu san su muke ba abin da aka manzon Allah sai ruwan ciko da ma da Allah da me yake addini ba fa an ce an ce ba duk girman gemu mutum in yana ce baka muna zagin sa muke ƙarya ne ba ma zagi kuma girman rawanin mutum mu da a tambaye mu gaskiya ne wannan ba kuta muke nema mu ba a mu da hujja gaskiya ne wani ya ce a banza mu ne a shi Allah ilahi ayat ana cewa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim fa ummahatul manzo shi ne ya fi cancanta a duk wani da shi gaskiya kuma matan annabi da yayin duk wani mai imani ne gaskiya ne wannan wanda ya ce maka ƙarya yake fito gaskiya ne Masoyi iyalan muna muku ƙarya da sharri da ce muna mu fa hayo ba faran sai dai an ce muku muna da Qur'ani ina da Qur'ani bayan Allah ya ce inna na hanu wa inna lahu gaskiya ne Allah ya ce shi ne tsara Qur'ani ƙaryan ka munafiki me cewa in shi ana da Qur'ani ko da shi me cewa muna zagin mata annabi ina kaset me cewa muna zagin sahabban annabi ina kase a jita daga bakin mu ba daga bakin makiyin mu ba gaskiya ne mu zaki kowa ba mu mutuwa amma na hana a taba tabako gani mu hujja ne kamu da matan mu da hijabai ba ma irin da sauran mutane ne musulunci ne eh? Qur'ani irin naka ne in kuma ka ce da namu kuma mana da shi ne kuma ka ce mu gare gaskiya ne saboda haka dan Allah ya kuma a yau a kuma tambaya ilimi addini ana shi da hujja a fa'ili an ce an ce an ce aikin manzo gaskiya eh? ne wanda duk bai sani ba ya al'umma ya dare wanda bai sani ba ya kowa da ya kusa wancan ma da ya kusa amma ka yi karya ka ce muna zagin sabai to karya ne mu ne gaskiya mun ne kamar ana ce muku ba mu abin doka da oda ba Allah ba ku gani doka da oda gwamnatin Najeriya Buhari mun kada mun kada ɗan faɗi sai dai a zalunci gaskiya ne sai dai zalunci amma ba hujja ba wanda aka takashe musu na cewa daidai aka yi suna murna wallahi sai an yi gara a gaban Allah sun ce dai dai ne mun tara kotu ta ce ba mu tare ba hujja sharri aka yi mana mun faɗa sharri ne makiyan mu sun ce dai ne mutum ya ga ayan alƙur'ani ya fasa ya ce a bayan Allah yana cewa man qatala mu'minan muta'amidan fajaza'ahu jahannama khalidan fiha wa kadaballahu ولعنه وأعد له عذابا عظيما azabai guda ina jin hudu zuwa biyar Allah wanda kaka mumini da gangar muta amidan da gangar haka za a hudu jahannama Allah ya wuce jahannama muta amidan da gangar inda kaka mumini da gangar haka za a hudu jahannama sakamakon ka wuce jahannama kalidan fiha da goma a Allah da wala ana wa'ada lahu ya musu wani tattali a zaman addu'a amma malamai suna jin aya suna fasawa suna cewa ka tafi shi'a daidai ne ina suka samu ayan nan dan Allah ya mu a rika karatu ina suka samu ina suka samu Qur'ani bai umarni da a kashe ƙwaro ba ma kira shi Allah bai in ka kashe sai Allah ya tuhumce ka ka sa kiya ci kai bare mai sallah irin naka azumi irin naka zakka hajji munafiki duk damun ka duk rawanin ka fito ga mu me zan yi tambaya yi tambaya ce addini da an ce an ce gaskiya ne don wa kaura wa karatu ne a zauna gaban malamai da kuma maka addini na gaskiya dan wai an ce maka malam wani ya ce a banza ya ji ma bai ce ba malami mu dan shi'a ba ma cewa je ga wurin malam wani mu ni dan nan wallahi ina maka alfahari da wannan ai karatu wurin dan salafiya ai wurin dan kizala ai wurin dan dariqa ai wurin dan shi'a wallahi ina yi kariya Allah shi ne kai kuma na kurce na zaba ki da ne ga kai ita nake yi kuma ka zo koyan yanzu ko da ko da wani abu ne sai dai gidanka baka san gidana ba na yi karatu wurin su duka wallahi ni ba zazzaki ne ban zariya zama ne ka ni don haka mu ne shi'a duk wanda ne ya muku mutane sabai karya yake ya sa mu aka ce zai ce muku da sahabi ne karya ne wanda ya kashe wanda ya kashe dan annabi sahabun wannan na akwai sahabi wanda ake kiransa ammaru manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta katal ammar fi atil bagiya wata kungiya a zalima za ta kashe ammar bai da ulahu ila janna yana kiran su zuwa ga aljanna wai da ulahu ila na suna kiran shi zuwa annabi zo mu gaskata ko ko mu gaskata wai don malam wani ya ce yana ba babu ruwan mu inna allaha la yuhibbu zalimin Allah baya san wala tujibu zalimin illa ta'ala kata Allah ولا تجد ولا تركنوا الى الذين ظلموا السلام عليكم